ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوه والكتاب واتيناه اجره واتيناه اجره في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين mun ba annabi Ibrahim kyautar annabi Ishaq da ɗansa annabi Yaqub, muka saka annabci a cikin ‘ya'yansa da littattafan da aka saukar da su daga wurin Allah, kuma muka ba shi ladar haƙurinsa kan gaskiya a duniya ta hanyar gyara masa ‘ya'yansa da ba shi kyakkyawan yabo, kuma shi a lahira za a ba shi sakamako irin na nagartattun bayi. abin da aka ba shi a duniya ba zai rage abin da aka yi masa tanadinsa na babban sakamako a lahira ba.